الذي رفع الله قدره وعلى ذكره وسماه يوم الحج الأكبر وجعله عيدا للمسلمين وجعله من أفضل أيام الآن وأعظمها في مثل هذا اليوم العظيم أأني يوم عرفة لأنه هو عيد الحجاج وقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم دائيا ملبيا وقد نزل جبريل عليه السلام في صيد عرفات بقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا آية عظيمة نزلت يوم عيد تقر كمال هذا الدين فوقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرثي مآلم الدين ويحدد هوية الأمة ومميزاتها وخصائصها عن سائر الأمم وكان مما قرره عليه الصلاة والسلام حرمة الدماء والأموال والأعراض فقال صلى الله عليه وآله وسلم فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا وفق صلى الله عليه وآله وسلم رباط الأخوة في الدين فقال صلى الله عليه وسلم إنما المؤمنون إخوة ولا يحل لامرئ مال أخيه إلا عن طيب نفس منه وقال صلى الله عليه وآله وسلم أيها الناس إن الشيطان قد يئس أن يؤبد في أرضكم هذه ولكنه رضي أن يطاع فيما سوى ذلك مما تحقرون من آمالكم وأبطل صلى الله عليه وآله وسلم كل شيء من أمر الجاهلية فقال عليه الصلاة والسلام ألا وإن كل شيء من أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا عباد الله إنها المواثيق التي نعتز بها ونفتخر بها سبقت المواثيق العالمية فلا سعادة ولا توفيق في الدنيا والآخرة إلا باتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله سورة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال عز من قائل وإن تطيئوه تهتدوا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد إخوة الإسلام بعدنا عن تعاليم الرسول صلى الله عليه وسلم وانسلاخنا منها وعدم التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أوقعنا في المآسي والذنوب التي جرت إلينا المصائب التي جرت إلينا المصائب والويلات التي نعانيها اليوم قال ابن القيم رحمه الله تعالى وهذه المعاصي لها أضرار القلوب كضرر السموم على الأبدان على اختلاف درجاتها في الضرر وهل في الدنيا والآخرة شرور وداء وداء إلا وسببه المعاصي والذنوب فما الذي أخرج الأبوين من الجنة دار اللذة والنعيم والبهجة والسرور إلى دار الآلام والآذان والمصائب وما الذي أخرج إبليس من ملكوت السماء فطرده ولعنه وأبدله بالرحمة لعنه وبالإيمان كفرا وما الذي أغرق على الأرض كلهم حتى أل الماء فوق رؤوس الجبال وما الذي سلط الريح على قوم آد حتى ألقتهم موتى على وجه الأرض كأنهم آجاز نخل خاوية وما الذي أرسل على قوم ثمود صيحة حتى قطعت قلوبهم في أجوافهم وماتوا عن آخرهم وما الذي أغرق فرعون وقومه ثم نقلت أرواحهم إلى جهنم فالأجساد للغرق والأرواح للحرق وما الذي خسف بقارون وداره وماله إنها المآسي والذنوب الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد عباد الله إنكم في يوم عظيم من أيام الله سبحانه وتعالى تتلوه أيام معدودات هي أيام التشريك يحرم فيها الصيام لغير الحاج الذي لم يجد الهدي لقوله صلى الله عليه وآله وسلم أيام التشريك أيام أكل وشرب وذكر الله وأيام التشريك هي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة قال عز من قائل واذكروا الله في أيام معدودات أكثر العلماء على أنها أيام التشريف فلنكثر من الذكر في هذه الأيام المباركة ومن ذلك التكبير في كل وقت واجب الصلوات المفروضة وفي هذه الأيام المباركة ذبح الهدي والأضاحي ويمتد إلى آخر أيام التشريف والأكل والشرب في هذه الأعياد إنما يسأل به على ذكر الله تعالى وطاعته وذلك من تمام النعمة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الهم عباد الله علينا أن نشمر عن فائد الجد ونلح في الدعاء ليل نهار بلا عجز ولا سآمة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 وعلى آله وصحبه أجمعين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا ما يمنى ينقوى من أقول ما الله سبحانه وتعالى muna yabo gare shi subhanahu wata'ala muna godiya ga Allah godiya da ta dace da matsayinsa subhanahu wata'ala a bisa ni'imomi da Allah ya mana wanda ba za mu iya lissafawa ba ballantana bayar da haƙƙin wa'annan ni'imomi muna godiya ga Allah subhanahu wata'ala wanda shine ya hore mana ibada ya ba mu dama muka yi abin da ya sauka na nabinsa subhanahu wata'ala kuma shine subhanahu wata'ala ya kawo mu wannan wuni mai girma wannan wuni mai tarin daraja wunin da Allah ya ɗaukaka matsayinsa kuma Allah ya kwarzanta ambatansa Allah ya ambace shi wato wuni na hajji wanda yake shi ne mafi girma Allah ya sa wannan wuni na babbar sallah shi ne idi ga al'umman musulmi kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya wannan wuni na babbar sallah shi ne mafi daraja ko daga cikin mafi darajan wato ainihin kwanaki da Allah ya samar a ban ƙasa kuma daga cikin mafiya girma da matsayi a wajen Allah a irin wannan wuni mai girma ina nufin wunin je wunin arafa domin arafa ita ce idin alhazai ba su da wani idi sai arafa to a irin wannan wuni mai matsayi manzo alaihi salatu wassalam ya miƙe gaban dubun dubatar al'umma yana mai addu'a yana mai talbiya yana gode ma Allah subhanahu a lokacin mala'ika jibril alayhi salam ya sauka gare shi a wannan farfajiya ta arafa ya saukan masa faɗin Allah subhanahu cewa a yau ne na cika muku addinin ku kuma na cika muku ainihin ni'imata kuma na yarje muku musulunci ya zamo shine addini wannan aya ce mai girma aya ce mai daraja aya ce mai dambin tarihi wanda yahuda suka yi kwafa ina masu Allah ba irin wannan aya aya ce wacce ta sauka a ranar idi ma'ana ranar arafa domin shine idin alhazai wannan aya ta sauka tana tabbatar da kamalar addinin musulunci tana nuna cikasta, da kuma wato ainihin daidaituwarsa manzo alaihi salatu wassalam ya tsaya a wannan matsayi mai albarka yana mai tabbatar da alamomi na addini yana mai ainuna matsayi na al'umman musulmi da kuma darajar su da kuma ainihin fiko da Allah ya masu da keɓanci-keɓancin da ya masu idan an kwatanta da sauran al'ummatai da suka gabata. Yana daga cin abin da ma'aiki alaihi salatu wasalam ya tabbatar a wannan fili mai albarka wato alfarmar jina ne da kuma dukiyoyi da kuma ainihin mutunci. Manzo alaihi salatu wasalam ya ce lallai ne ainihin jinanenku da dukiyoyinku da mutuncinku haramun ne a kanku kaman haramcin wannan wuni naku a cikin wannan gari naku kuma a cikin wannan wata naku manzo alaihi salatu wassalam ya karfafa dangon alaƙa da kuma ƙaunar juna tsakanin musulmi ya ainihin tabbatar da wannan yan ta addinin musulunci manzo alaihi salatu wassalam yake cewa kadai mu'minai yan uwan juna ne baya halatta ga wani mutum ya ci dukiyar ɗan uwansa in ba da daɗin ransa ko yardarsa ba manzo alaihi salatu wassalam yace ya ku mutane ku sani cewa shedan ya yanke ƙauna a bautata masa a wannan ƙasa taku ma'ana ana nufin waccan ƙasa mai tsarki manzo alaihi salam yace sai dai shedan ya yadda a yi masa biyayya a cikin abin da ba wannan ba ta hanyar waɗansu abubuwa na aiki wanda kuke rena su na saban Allah kuna ganin ba komai ne? to sai ya zama kun bauta ma shedan a wannan hanyar ba ku sani ba manzo alaihi salatu wassalam a wannan matsayi mai albarka ya bata duk wani al'amari na jahiliya manzo Allah ya rusa shi watsi da shi manzo Allah sai ku saurara duk wani abu na lamarin jahiliya to lalle babu shakka yana ƙarƙashin ƙafafuwa na na take shi saboda haka duk wani abu na jahiliya da ya saba ma addini manzon alaihi salam ya rushe shi ainihin a wannan fili mai albarka ya bayin Allah mu sani cewa wa'annan alƙawarra da wa'annan ka'idodi da wannan jigogi wanda ma'aiki alaihi salatu wassalam ya tabbatar a wannan fili mai albarka yana daga cikin abin da muke wato ainihin alfahari da shi abin da muke wato jinjina a kansa kuma muke gode ma Allah akan wannan alaka mai ƙarfi wadda manzo alaihi salam ya kulla tsakanin musulmi ya kuma rushe duk abin da zai kawo tafarka tsakanin su wanda wannan alaƙoƙi sun gabaci duk wani alƙawari da za a ce duniya ta kulla saboda haka yan uwa musulmi babu cin nasara babu dace babu samun biyan bukatar duniya da lahira sai ta hanyar bin ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzo alaihi salatu wa salam Allah ya ba da tabbaci akan biyayya gare shi cewa shi ne hanyar mun tsira kuma shi ne tudun mun tsira Allah subhanahu wata'ala ke cewa tabbas kyakkyawan abun koyi ya kasance gare ku a cikin sha'anin manzo alaihi salatu wasalam manzon Allah farkawarsa da baccinsa zamansa da tashinsa fitarsa da shigarsa a kowane lokaci duk wani motsi na manzo alaihi salam to akwai abun koyi a wajen musulmi Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd yan uwa musulmi mu sani cewa nisan da muka yi da koyarwar manzo alaihi salatu wassalam da kuma yadda muka tuku muka kwabu daga wato bin wannan koyarwa mai tsada da kuma rashin koyi da manzo alaihi salam shine ya jefa mu a cikin sabon Allah da kuma zunubai wanda suka jawo mana musibobi da kuma tashin hankali da oni yasu wanda muke ɗanɗanawa a halin yanzu ibn al-qayyim Allah ya jin kai a gare shi yace wayannan saƙo da mutane suke yi wannan zunubai da mutane suke yi suna da ainihin illoli da kuma cututtuka akan zukata yace yadda ka san guba da ɗan adam zai sha na tabbatar mutumin da zai sha fiya fiya a halin yanzu to ka bashi yan mintuna ka ga yadda zai kasance to ibn qayyim yake cewa wannan zunubai da muke tafkawa da kauce tsarin Allah subhanahu wata'ala suna da illoli kamar illar ɗan adam ya sha guba a cikin jikinsa ya ce duk da wato ainihin bambancin su ta fuskan girma da kuma ainihin tasiri domin wani saban ya fi wani saban hatsari wani saban ya fi wani saban ainihin nauyi ibn qayyim ce shin yanzu a duniya ko a lahira akwai wani sharri ko kuma wata cuta wadda sababin ta ba saban Allah bane ba amsa shine a'a mu sani cewa biyayya ga Allah shine yake kusata mu zuwa ga Allah mu samu tagomashi mu samu daraja duk lokacin da muke saba ma Allah muke saba ma umarninsa to Allah yana nesanta mu daga gare shi duk lokacin da muka yi nisa da Allah musibu ba za su kididdigu ainihin akan mu ba saboda ka ibn al-qayyim yace babu wani sharri a duniya da lahira da ya kai sako da kuma ainihin zunubi sai ya buga misalai yace menene ya fitar da Adam da Hawwa daga aljanna gida na jin daɗi gida na ni'ima gida wanda yake na walwala gida wanda yake ainihin na farin ciki aka fito da su ya zuwa gida wanda yake na raɗaɗi gida wanda yake na ɓacin rai gida wanda yake na musibu mu duba annabi adam annabin Allah ne sabo ne yayi na lokaci ɗaya tak amma mu duba abin da Allah ya masa Allah sai da ya ja masa ainihin kunne yace ya adam inna hadha aduwwun laka wa li zawjika fala yukhrijannakuma jannati Fatashka. Ya yace wannan la'anan iblis makiyinka ne makiyin matarka kada ku yadda ya fitar da ku daga aljanna idan aka yi wannan lalle za ka wahala idan muka duba annabi adam wannan laifi shi kaɗai ya yi a daidai wannan lokaci amma kai ka tambayi kanka na tambayi kaina mu tambayi kawunan mu Saƙo nawa muka yi jiya nawa muka yi shekaran jiya a satin da muke ciki da satin da ya wuce watan da muke ciki da watan da ya wuce shekarar da muke ciki da kuma shekarar da ta wuce sannan wanne muke shirin yi a nan gaba idan Allah ya kai rayuwarmu saboda haka bayan Allah inda dai muna son ta goma shi a wajen Allah mu nisanci hane-hanen Allah subhanahu wataala ibn al-qayyim yace me ya fitar da iblis daga wato ainihin masarauta ta sama aka koro shi aka la'ance shi sannan aka canza jin kai ya zama ainihin tsinuwa aka canza imanin sanada ya zama kafirci yace menene wanda ya zama ya nutsar da mutanen ƙasa ma'ana mutanen annabi nuhu menene ya nutsar da su ya lumar da su gabaki ɗayansu ruwa ya haɗiye su har ruwa ya kai kan duwatsu wato ainihin ya mamaye duniya ga baki ɗaya wannan shine sabon Allah subhanahu wataala yace menene wato abin da ya zama ya da iska akan mutanen annabi hudu su da adawa iska ta ɗauke su ainihin ta yi wurwuri da su ta wulla su nesa ta ya su a ban ƙasa kai ka ce ku tattaran da binai wanda suke wofintattu saboda haka sabon Allah shi ya kai su ga wannan Ya ce menene yasa aka aiko mutanen annabi salihu su ne samudawa aka aiko masu tsawa mai girgizawa mai ragargaza jiki har ya zamo ta tsintsinke wato zukatansu a cikin kirazansu suka mutu ga baki ɗayansu ya ta menene yin nutsar da fir'auna shi da mutanensa a cikin ruwa aka tsamar da wato ainihin wannan jikunkuna na aka tsamar da su ya zuwa wutar jahannama jikunkuna ga sunan a cikin ruwa amma rayuka suna cikin wuta me ya kai su ga wannan shine saban Allah subhanahu wataala saboda ka menene abin da ya zamo ya nutsar da wato ainihin karun aka numar da shi da gidansa da kuma ainihin dukiyarsa a cikin ƙasa duka wannan abubuwa bayan Allah mu sani cewa wallahi saban Allah ne saboda haka na tabbatar da cewa idan muna da hankali idan muna da tunani mu ya kamata mu nuna ma waɗansu hatsarin saƙon Allah wannan hali da muke ciki na oni yasu hali marar daɗi hali na rashin tabbas musibar yau ta fita jiya wal iyazu billah sannan in Allah bai kawo agaji ba ta gobe ta fita yau ku shaida ne shugaban ƙasa nawa ya wuce duk wanda ake lokacinsa za a ji cewa kaman akan kaya ake lokacin da muke lokacin Jonathan muna ji kaman akan ƙaya muke ana ta Allah Allah Allah ya kawar da shi ya kawo wani lokacin da Buhari ya hau da yake ba musallama ma Allah ba muka dauka dan adam zai iya Allah sai nuna dan adam bai iya ba saboda haka sai muka ji kamar akan goran akan tsinin mashi muke ana Allah Allah Allah ya kawar da Buhari wani har addu'a yake Allah ya share Buhari ya kawar da shi sai ga adha wa amar ga mu man akan garwashin wuta muke to wallahi idan ba mu canza ba Allah ba zai canza ba wani malami yake cewa ummalukum a amalukum shugabanninku sune ne wato ainihin ayyukanku na tabbatar da cewa masu jin daɗi da walwala a yanzu kaɗan ne ko kana da hali to ƙarshe baka da kwanciyar hankali baka da tabbaci saboda haka abin da nake so na nuna mana bayan Allah idan muna son taimakon Allah idan muna son agajin Allah mu dawo a bisa tsarin Allah yanzu waɗansu wanda ba su san rayuwa ba ba su san abin da aka yi ba ko kuma sun manta suna nan suna fata wai an samu sababbin jam'iyyu an samu sababbin wato ainihin tafiya na tabbatar duk wani abin da ake ciki yanzu an yi irinsa a baya gwamnatin da take jagoranci a yanzu mun san irin wato hatsarin ko kuma bala'in da ta saka bayan Allah abubuwa na tashin hankali abubuwa na rashin kwanciyar hankali in ba na jikinsu ba su ne suke ɗan mora suna jin daɗi amma kai talaka ka san halin da kake ciki in muka kalli abubuwa wanda aka ninninka mana mu kalli yadda aka mai da man fetur mu kalli yadda haraji ta ko'ina katin waya idan za ka saya sai ka biya haraji wallahi wani bawan Allah da ya san wannan azzalumi shugaban ƙasar wallahi tun kafin ya ci yake cewa malam Allah ya sa wannan mutumin kada ya ci zaɓe yace wallahi idan ya ci zaɓe ina jin tsoron inda za a aje mota masu yan an biya haraji wallahi tun bai hau ba wani bawan Allah ke faɗin wannan to gashi nan muna ɗanɗana irin waɗannan bala'o'i ga basu suka na fitar hankali wanda ake ta ciwo mana ba gaira babu dalili kuma mu ne za mu cutu da wannan basussukan da ake ciwowa ba wata shawara ga duk abin da za a yi ƙasan nan an jarrabe mu da wakilai marasa kishin mu marasa kishin yankunan mu wanda aljihunsu ne a gabansu idan dai ya zamo an watsa masu an yayyafa masu to duk abin da za a yi a kuma wallahi kuma ba za su ci wannan abin da daɗi ba jini baya maganin kishirwa saboda haka mu sani cewa ana wani kada gangar sababbin jam'iyyu mu sani jam'iyya ba ta wanke ɗan adam ba za ka zo ka zuba shinkafa a bahun suga kuma ka doye ka ji ta zamo suga ba ba zai taɓa yiwuwa ka saka masara a bahun shinkafa ya zamo ta zamo shinkafa ba masu sabbin jam'iyyun ne su ne na jiya su ne na shekaran jiya su ne na bara su ne na bara waccan kada ka taɓa ɗaukan wata sabuwar jam'iyya za ta fitar da kai daga matsala ai baka tabbata mai hankali ba mazuru ya zo da baƙaƙen kaya ya cinye rabin kajinka kuma idan ya koma ya saka fararen kaya ya dawo ya ce ai waɗancan kayan ne matsala kuma sai ka yarda sai ka sake ba bashi dama yana nan dai a matsayin mazuru kaya ba za su canza shi ba saboda haka mazubi ba zai canza abin da aka saka a ciki ba jam'iyya ba ya take gyara ɗan adam ba ɗan adam shine zai zama mutumin kirki a kowane hali ba ma yi masa kuɗin goro amma mafi yawan su wallahi babu Allah a gaban mafi yawansu su ba sa tunanin lahirar su kuma wallahi babu wani talaka a gabansu saboda haka mafita a wajen wallahi tun yanzu mu ci gaba da roƙon Allah ba ƙaƙƙautawa ba dare ba rana ni imani na Allah zai iya canza lissafi a koda yaushe Allah shi ne fa'alin lima dan adam zai gama dabarunsa ya gama tsare-tsarensa Allah ya sa rushewarsa kuma a cikin tsare-tsarensa abinda ya wajaba mu dukufa bayan Allah a cikin sallolinmu na dare in mun yi kowace ibada ya Allah zaɓuɓɓukan nan da suke tahowa duk wanda babu bayan Allah a zuciyarsa babu tausayi a zuciyarsa Allah ka kawar da shi ya Allah duk wanda hawansa zai zama tashin hankali ga ka, Allah ka rushe mana shi kuma ka masa yaman nan fi alkhairi bayan Allah kada mu yi ma Allah ta'ayinin mutum kada mu yi ma Allah ta'ayinin jam'iyya wannan shine kai mu ya baro a yanzu addu'o'in mu zaɓin Allah muke nema wanda zai tausaya mana wanda zai kalli ƙasar nan gabaki ɗaya wanda adalci ne gabansa wanda yana tunanin tsayuwa gaba ga Allah subhanahu wataala amma idan ka rudu da cewa musulun musulun ko ka rudu da wata sabuwar jam'iyya wallahi za a kai ka a baro kuma inda ɗan Najeriya bai yi hankali a da ba ya kamata yanzu ya yi hankali ya fahimci cewa mutanen nan bukatunsu ne a gabansu amma duk da saɓonmu duk da kaucewanmu mun yi imani Allah yujibul mutsarra idza da'ahu mu yanzu mutsarruna ne ba da'a mu muke kallo ba muna kallon Allah mai taimakon wanda ya ne. to da wannan zamu fake a wajen Allah cewa kulluna mutsarrun Allah ka san mu matsatsu ne muna cikin tashin hankali Allah kai mana zaɓin alkhairi wallahi na yi imani tun a yanzu muka dage da wannan addu'ar kuma Allah ya ga daga muke to Allah zai mana aikin da ba ma zato muna roƙon Allah ya tausaya mana Allah ya tausaya mana Allah azurta mu da nagartaccen shugabanci Allah ya azurta mu da shugabanni suke jin tsoron tsayuwa gaba ga Allah subhanahu wataala Allah ya ba mu nagartaccen shugabanci shugabanci da yake kallon nauyin da Allah ya dora masa shugabancin da yake tunanin Allah subhanahu wataala zai tambaye shi ainihin gobe alkiyama yan uwa musulmi mu sani cewa wannan wuni da muke ciki shine wuni mai girma daga cikin wani nuka wanda wa'in sunannuka za su biyo shi ƙididdigaggu su ne ayyamu wanda an haramta azumi a wannan wanannuka abin da sa an ambaci wannan gaba yanzu yau muna laraba akwai wanda za ka samu mai ƙoƙarin azumin litin da alhamis zai yi tunanin tashi da azumi gobe to yin azumi ayyamu tashrik wannan haramun ne addinin musulunci ya haramta sai alhajin da ya zamo ya yi hadaya amma kuma bai samu abin da zai yanka ba to wannan shi ne ya halatta gare shi ya azurci wannan wuni na ɗaya ga sallah ko biyu ga sallah ko kuma ainihin uku ga sallah Allah subhanahu wataala yana ta ku ambaci Allah a cikin wani naka wanda sai kididdigaggu mafi yawan malamai suka ce su ne ainihin ayyamu tashrik saboda ka yin uwa musulmi mu yawaita ambatan Allah a cikin wannan kwanaki masu albarka mu dinga yawan ambatan Allah musamman a ko da yaushe musamman kuma a bayan sallolin farilla wayannan wato ainihin kwanaki da muke ciki yau da gobe da bibi wani ne wanda yake na hadaya yanka hadaya ga alhazai da kuma layya gare mu kuma wannan zai dore har ya zuwa karshen ayyamin tashrik kuma ci da sha da ake a wannan wurin naka ana neman taimako ne wato a samu karfin jiki domin ambatan Allah subhanahu wataala domin yana daga cikin wato ainihin cikan ni'ima saboda ka bayin Allah mu ja kafar wando mu zage dantse mu nace a wajen addu'a dare da rana ba tare da gajiyawa ko kosawa ba saboda Allah ya ji kanmu ya zama ya tausaya mana ya fitar da mu daga zalunci da kama karyar da muke ciki da kuma ainihin kunci da tsoro da ainihin rashin tabbas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 اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم اجعل لنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا اللهم اجعل لنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا اللهم اجعل لنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم اصلح أئمتنا ولاة أمورنا واجعل ولاتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم كلنا عونا ونصيرا اللهم كلنا عونا ونصيرا اللهم كن لنا عونا ونصيرا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لوالدينا اللهم اغفر لوالدينا اللهم اغفر لهم يا رب العالمين اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وآت مبتلانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وآت مبتلانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وآت مبتلانا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم خذ بنواسينا لما تحب وترضى اللهم خذ بنواسينا لما تحب وترضى اللهم هد أولادنا يا رب العالمين اللهم استدرهم يا رب العالمين اللهم خذ بنواسيهم لما تحب وترضى اللهم ألهمهم رشدهم يا رب العالمين اللهم ألهمهم رشدهم يا رب العالمين اللهم ربنا آتنا وقنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أنت بحاجاتنا أليم قدير فاقضها ويسرها يا رب العالمين اللهم أنت بحاجاتنا أليم قدير فاقضها ويسرها يا رب العالمين اللهم أنت بحاجاتنا أليم قدير فاقضها ويسرها يا رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك وانعم وأكرم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين